موعظة بالجلالة وثقافات مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة tare da albarka rediyo cikin wannan shiri na matambayi baya fata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da kai a wannan rana cikin wannan shiri da muka saba shigo maka a daidai wannan lokaci fatar kawuni cikin ƙoshin lafiya yau ma da yadda Allah kamar kowace rana idan an samu hali Dr. Ibrahim Adamu Umar Bisina yakan shigo wannan zaure domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuma masu rarrukar turo ta kwakwatin kwana ko kuma da za ku yi masa. Akan Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa wa rahmatullahi wa yau ma cikin yadda Allah malam kamar yadda shirin ya saba shigowa bisa al'ada kan fara da tsokici dangane da wani al'amari na daban a rayuwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa salamuhu ala ibadihi na istafa dan uwa masu sauraron mu a duk inda kuke ta wannan kafa mai albarka albarka rediyo ina mana sabbin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin mu a yau awal na'am za mu yi ne kan tsadar rayuwa da mahangar musulunci a kanta da kuma hanyoyin da ya kamata mutane su bi don rage wa kansu daɗin wahalar tsadar rayuwa da ake kama da ita yanzu a matsayinmu na musulmai mun yi imani cewa wani abin da kaga ya faru bai faru ba sai da Allah ya kaddara cewa zai faru lokaci kaza a guri kaza kan mutane kaza duk inda muka yi da wayanmu muka fi dubara za mu iya kauce ma wannan abu ba amma wani fahimci wannan zance na washewa ina nufin shi kenan wasu da hannu mu miƙa wuya ba tare da mun yi wani hubasa don ganin mun daga cikin wannan yanayi ba ba haka ke nufi ba malam awal kama sallah yawa yanzu idan kana sauraron hirar cikin mutane hmm. za ka ji abin da suka fi kamar zage-zage da aibace-aibace da sukan shugabanni waɗanda suke ganin su ne suka jawo musu wannan hali da suke ciki ina so masu kurare na su sani cewa ba dole ne ya zamto haka ba ne ba hmm. zai iya yiwuwa wani daga cikin shugabanni biyu tausayi ya fi son kansa akan al'ummarsa baya damuwa da damuwar su wani kuma rashin iya shugabanci rashin kwarewa rashin sanin makama da yadda ya kamata ya ringa fuskantar lamura ga rashin basira da wayo shi ke iya kawowa irin waɗannan yanayi a cikin shugabancinsa wannan in haka ne lalle dole a yi masa nasiha cewa bai kamata ya rungumi shugabanci ba ya san ba shi da wato yanayin da zai iya gudanar da mutane hmm. yanayi na kwarewa yanayi na dabara zai iya shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayar da ibn yasar wanda yake shi cikin wasu manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa ya Allah duk wanda aka bashi shugabancin wani sashi na al'ummata hmm. ya takura musu ya matsa musu hmm. ya Allah kai ma ka matsa masa ka takura masa kamar yadda ya takura ma al'ummata wanda kuma ya yalwata musu ya sa su suka wataya ya Allah shi ma ka yalwata masa ka buɗa masa kamar yadda ya yi musu zai yi wa wani lokaci da niyya wani lokaci kuma ba da niyya ba in da niyya ne da gayya to wannan hatsarin sa ya fi in kuma kuskure aka samu hmm. a dauki wata matsaya sai ya bayyana ba haka bane ba inda da kyakkyawar niyya Allah ba zai kama shugaba ba amma kuma idan ya zanto cewa dama can shi yana da launi na wajen iya tsare-tsare da dabara da hangen nesa domin ba zai yiwu ka jagoranci mutane kai da kyakkyawar zuciya ba da kwakwalwa mai hangen nesa su ake haɗawa gaba ɗaya a zamto shugaba da su Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa inna khaira man istajarta qawiyul amin mafi wato alherin wanda ka ɗauka a matsayin ɗan kodago wanda zai jagoranci mutane ko zai yi wani aiki babu kamar kawiyu wanda yake mai karfi karfin nan ya hada na basira karfin jajircewa al'amin kuma mai amana dai yaya ne ba dole bane ba karewar shugaba sa wani lokaci wasu abubuwa sukan iya fadowa ba zato ba ne kamar yadda ake samu nan da kaga yanzu kwanakin baya sai duniya ta shiga matakin ranar tattalin arziki an fi an fara warwarewa sai kuma cutar corona ta zuta sayar da komai a duniya dole aka yi a cikin arziki ya karye na duniya baki zai ba na kasa ba wanda kuma har yanzu ba a gama murmurewa da wannan yanayin ba to ina so ne a kusa wannan damar in ja hankalin masu lalona na ne cewa ba dole ba ne ba wato walwala kadai ko wahalar rayuwa ba ta da nagarta ko rashin nagarta shugaba dole da abin da faɗi sosai saboda ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar inda zo a hadisi ingantacce an samu lokacin da rayuwa ta yi tsada kuma sai zamto a garin madina babu mai wato kayan da ma za a iya siya na abinci sai wani bai hude shi ne ya kawo kaya kusurla kuma talatin su shi abinci niki niki zamto shi ne kadai mai abinci sai farashin da ya gina ma ya sa wa mutane manzon Allah sun ba su lama su habu suka je masa suka ce ya manzon Allah ka sanya kaya ta sanya wa kaya farashi ya zama cewa dole a haka za a ringa saya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su je je ku roki Allah sauki ya haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karo na hudu manzon Allah ya ce wa sabbin sun ga ina tsoron in je gurin Allah in koma zuwa ga Allah alhali na zalunci wani dukiyarsa ko kan jininsa don zai iya yiwuwa wani lokaci a garin gyara mutum ya tsole idanu ya zama wajibi don mutane su sani amma ba su sani ba ba dole bane ba control price in ya cewa adalci ne wani lokaci zai iya zamtowa zalunci wani lokaci ma idan ba a yi dabara ba zai iya kawowa zuwa ga karyewar ah, tattalin arzikin mutane wanda kuma kasan arzikin da ke hannun mutane hmm. da 'yan kasuwa su suka fi rayar da mutane sama da ita gwamnati ma kanta domin arzikin da ke hannunta ya bai kai arzikin da ke hannun mutane ba in aka hada baki ɗaya kaga yanzu misali ɗan kasuwa da ya sayo kayansa naira dubu ɗari da ribar naira dubu goma kaya ya tashi ya koma naira dubu ɗari da hamsin ma ake siyowa a kuma shi ribar naira dubu goma misali sai ka ce to yanzu dole ya sayar naira dubu ɗarin da ya siyo in ya sayar haka bai kudu ba amma kuma a lissafi na tattalin arziki dole shi ya samu karaya ya samu ci baya domin abin da sayar na kudinsa ba zai iya zuwa ya sake sayowa gurbin abin da yake da shi ba dole a samu lamewar shago ba kada wani ya fahimta kada masu ma 'yan kasuwar saman tafi su ce alhamdulillah malam ya goyi bayan mu muna tare a shi muna tare ne a cikin kudinci dole zan ku cewa a ringa tsara ana duban baki yin gabari ana ta barawo a ringa yin ta mabisawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muku rahimallahu abdan sabhan idza ba wa sabhan idza sha Allah ya rahama wa bawa wanda yake mai sauki in zai saya mai sauki kuma in zai saya wannan duka shirya ne wa tsakashin to amma jifar abu da yake so mai yi magana a kansa na awal shi ne abubuwan da nake gani a mahanga ta musulunci waɗanda za su taimaka wajen rage wa mutane tsadar rayuwa farko dai allah maɗaukakin sarki in yi so yakan iya jarrabar bayansa da zunubansu don su cewa ina ne wannan jarrabawa take zuwa musu hmm. in allah ya ga dama tun anan duniya saboda yana son su gyaro sai ya kuntata musu a rayuwarsu na wani lokaci kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da za a ce wasu mutane na wani gari ba su tsoron Allah da mun buɗe musu kofofin alheri daga sama da kasa amma sun riga sun karyata Allah sun taɓe ba su Allah ba su Allah ke kama su da abin da suke aikatawa abu biyu hmm. a irin wannan lokaci babu abin da ya fi dacewa da mutane kamar istighfari hmm. da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mutanen su lokacin da rayuwa ta yi tsauri ce musu fakultu stakshiro rabbakum innahu kana zikara ku nemi gafarar ubangijin ku lalle ya kasance mai yawan gafara yursi sama alaikum midrara zai turo muku da ruwan sama ya ringa za bayan jidukun bi amwalin Allah ya kawo muku dukiya wa banina da ƴaƴaye wa yaji allakum jannatin wa yaji allakum antara duka yanayi ya canja arziki ya samu bayan talauci da kuke istighfari yana jawo haka hadisi ruwayan abu dawuda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man lazima al-istighfar mutumin da ya lazimci ya bi kufrin istighfari Allah zai ringa yaye masa bakin cikin sa Allah madaukakin sarki zai ringa wadata shi bayan kuncin rayuwa kuma ya ringa azurta shi ta yadda baya tsammani abu na uku a irin wani lokaci jama'a babu lokacin da ake bukatan a taimaka wa juna kamar yanzu kada mako ya zama bayan mutuwa sai bayan an mutum ya mutu sai ka kai masa buhun shinkafa a yana raye ya kamata ka taimake shi ka gwada kana zan shi kana kauna su Allah cikin alkur'ani ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab cewa ku taimaki keniya junan ku san abin da yake biyayya wa Allah san abin da yake takawa tsoron Allah ne kada ku taimaki kenya kan abin da yake na banza kada ka je a sa kudinka a yi ajo da kan abin da ke kan Allah don Allah sallallahu alaihi wa sallama kun abin da ya inganta na hadisi yake cewa man kana ma'ahu fadlu bahrin wal yu'id bihi ala man la bahra la wa man kana lahu fadlu min zarin fal yu'id bihi ala man la zada la man wanda yake da wanda yake da kari na a abun hawa to in za a yi tafiya yana so a ya dan sauma wanda ba shi da shi wanda yake da karin guzuri wanda yake da surplus wani kudin da shi ma wanda ya wuce bukatar sa ya dan rage ya ba mu wanda yake bukata a taimaki keniya kowa ya agaza da za a ce dukkan mu hmm, su tashi su dubi waɗanda suke hali a kewayensu su jajirce su neme su ta kama waɗanda suke kusa da su da su makon ya yafi sama da taimakon da ake yi na gwamnatoci saboda kasan shi abin da ke cikinsa akwai abubuwa da yawa da suwa za su jagoranci abin suwa za a bawa zai isa kuma da isa ba saboda yanayi irin na karu hmm. saboda haka ya kamata masu kuɗi su sani cewa Allahu a afirka ma da nufi Allahu a afirka fadul min a المال tuni. والأمر رحال أجبال كالماء إن تحبس سواقيه يأس وإن يجري يؤذ منه salsalu kamar yadda wani mawaki ke faɗa abu na gaba malam awwal yana da kyau mutane kada su dinga yawan kuka kan abin da bai kai a kuka ba ya kamata mutane su dinga wato zautowa masu karaa masu iya yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wani lokaci wani kuka ana yi ne da gama masu kuɗi suna yin kuka don ya zamto masu uzurin rashin wani kuma yana yin kuka ne don ma a ƙara bashi in ka bashi biyu an kafi shi sai gaba bukatar na da motsa ba sai yake yi ƙara tarawa Allah kuma ta tasir wanzan Allah subhanahu wa ta'ala cewa man asbaha minkum aminan fi معافى في جسده عند هبوط يومه فكأنما حيز حيزت له الدنيا وحنفيرها ظل كتدون الله يسعى وعي قريب yana cikin tsaro ba tsoro ba ba wanda ya haɗa masa gidansa ba wanda ya kai masa hari yawaye gari yana lafiya bayan da yake ciwo a jikinsa yawaye gari yana da abin da zai ci a wannan ranar to ya sani cewa wato kamar an tala masa duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zina an kafa da ardi walakin al-ghina ghina an-nafs wadata ba ita ce wato yawan kadara ba wadata ita ce wadatar zuci duk ba za ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da yake roko na arziki bai wuce na biyan bukata ba Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ala Muhammadin na kafafa a sannan abu na kusa na ƙarshe cikin abubuwan da ke suna fara mana awal akwai yana da kyau don Allah a ringa kaitawa wajen wato kashe kuɗi shi kuɗi da hajjan shi nan amana ne saboda haka ya kamata duk abin da zai yadda in za ka kashe shi kana kashe shi cikin abin da ya dace a kashe ba wannan cewa bane ba ba isa bane ba wanda yake kashewa ta hanyar gadara ta hanyar bada isa tunda mu a cikin kasar mu har ana samun waɗanda suke yin kai da kuɗi ana rawa ana ta cika tunawa na ga irin masu irin wannan hali da Allah madaukakin sarki jarrabi al'umma da suke ciki saboda bautar waɗannan wawayen cikin su domin da aka ma Allah ta wata ko fitness da ta siba nan lalji na zama min kan hausa wa alamu an Allah shirin da ku ji tsoron fitina cikin ta zo ba tana shakan waɗanda suka jawo ta ne kashi ba abinda nake nufi da eh, wato tasiri kowa ya dinga kashe kuɗi wato dan samun sa domin duk lokacin da ya zama mutum yana kashe wa eh, kashewa su ya fi samun sa yawa dole ya zama yana cikin garari wannan kuwa zai kai zuwa ga zance mai manya-manyan baki sai masu haƙuri ya zama wajibi ne fita don a yanzu ba a bukatar noke-noke ba a bukatan kauce-kauce ba a bukatan to sakewa musamman yanayin yadda muke tara iyalai inda muke kauratayya kawai ba tare da lissafi ba muke zubo 'ya'yan ah, ba tare da wato ah, wani kyakkyawar makoma ba wannan ba daidai ba ne ba da wani ta haihuwa ya ɗauka cewa annabi zai alfahari da yawan 'ya'ya kuma alfahari da masu amfani ne a cikin al'umma bayana an fari an fari wanda suke sakar kudu a cikin al'umma ba kai ta wa mutane ya'ya su da musu zanto makawa al'umma wannan ba daidai bane ba irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake alfahari da su ba inda yawan ya'ya abu ne mai alheri ko da ba a kawo da fulawa da turbiyar su ai da mun ga irin wannan zancen wannan yana da kyau gaskiya mu dinga karanta wa kanmu gaskiya hmm. yanzu wata wanda yake dan albashi dan albashin dubu hamsin ya ji a wani mata uku ya'ya goma don allah ya za a yi a yi ma nauyi a sauki nauyi a irin wannan yanayi namu ya kamata ka da sanin cewa duniya ba canjawa canjawa take yawar ita ma ce duniya sai na gaba sai zai koma baya rayuwar da muke ciki yanzu ba da suke da rayuwar da ba ba da da rayuwar shekaru ashirin baya ba rayuwar birni ba da suke da rayuwar karkara ba kowane allah zai da nasa amanu nasa amanu ya kamata mutum ya zamto mai dabara mai wayo mai fasaha mai sitima. wanda zai iya sanin ya ya kamata ya yi da rayuwarsa a lokacin da ya kamata ya yanzu yadda za a ga cikin mutane suna kashe kuɗinsu a jikin kayan sawa kaga mutum ya saka hula su dubu talatin alhali shi ma albashi na fiye shi dubu hamsin ba ga a karshe a cikin wani abu mutum cikin samari da waɗanda suke ɗan kwalisa ga mutum gaba ɗaya eh, kullum cikin kwalliya amma kuma gidansa ana fama da da yunwa kuma gaba ya kulawa da 'ya'yansa wannan mai irin wannan hali mutum ne wanda ke yana daga cikin almubasirai wadda ta baziro a kan zan masu yin almubasiranci almubasiranci shine ka ringa kashe ah, dukiyar bayan da ya kamata a kashe kuma a gurbin ta ba inda mubasiri na kano iswana yin yan uwan shaɗin ne masu yin haka domin shi shaɗin ne budurci ne wa Allah a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka cewa a wannan da idan an faɗo lam yusrifu wa lam wa kana baina zalika qawama ana so ya zanto da ruwa da dai ne gari sannan kuma irin wannan lokaci to wajibi hukumomi yi kokarin su bi duk waɗanda aka san su suna rike kayayyaki don su kara tsada a yi amfani da ƙarfi na gwamnati a karya su a ɓace a karya farashin asirin da shi a farashin kasuwa wannan wani abu ne mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce illa khata amma mutum mai intikari mai koya kaya sai mutumin da yake a mai sabo a wani ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi ruwayan Tirmidhi manzo Allah ya ce al-jalib marzuq wal mal'un duk wanda yake kiyo kayan sai sai ya sayar sai ya sayar baya bayewa shi wannan Allah ke yi arziki wancan kwanan ne Allah ya kwashe masa albarka hmm. abu na karshen karshe, ya zamto wajibi musulmi zanto mai wayo da kai sun fi mumini mutum ne mai wayo mai dabara mai hankali mai hangen nesa ba mumini ba ne ba wanda yake sakare wanda yake sahorani wanda yake kaso rogo a fashi bawo marar wayo mara dabara tun da rawa tun da kiɗi da canja to dole ma rawa ma ta canja tunda Allah ya sa an shiga wani yanayi na na rayuwa na matsatsi ya kamata zanto cewa sai ka sake lissafin rayuwar gaba daya ba kuma ana cikin matsatsi kake dole sai ta yi rayuwa irin irin ba tun daga cikin ah, dangin abin da kake ci a cikin duba a duk wani abin da yake akwai abin da za a komawa zuwa ga shi yanzu kaga wanda yake cin fruit yana da kuma ci da cin fruit a irin irin kayan itace kenan in da kana zuwa ka ayaba da banda da kankana da wane ne sun eh, suka yi akwai wasu abubuwa da suke masu ki hmm. in kana zaune a karkara da sunan allah ya kaddara cewa babu wani lokaci na shekara face akwai 'ya'yan itatuwan wanda suke a lokacin kaga musamman ka waɗanda suke suke a lokacin ruwa irin su taɓo irin su tsada irin su gargale Akwai waɗanda suke a lokacin kanta akwai waɗanda suke a lokacin a tsananar tafiya ne irin su jinya irin su kanya akwai waɗanda suke a lokacin kaka a irin su kashu akwai irin su mango akwai da suke tsakiyar damuna irin su mangoro irin su nan wanda yake akwai wanda duk kowane lokaci suna yi Ah, saboda haka ya kamata mutum su ya koma zuwa ga waɗannan abubuwan in su iya samun su dangin abin da shafi abinci inda kana iya cin shinkafa su ka zuwa me yake kasa da shinkafar idan kana cin jalof in ya zanto bayan da ka iya ya cin eh kuma cin can da kasance cikin zama lawal kan zo ne da ake ba kan zo ne ba kan zo ba ba Ah, abunan gero ne an ji sarfa shi a dafa shi a haka wani abinci babban abinci ne ba da yanzu in ana magana cewa mudun masara da mudun shinkafa ya yi tsada to yanzu gero ya kawo yanzu gero bauchi naira dubu bauchi ne ɗari biyu ba tsanayarsa da mutum sai ya fice zuwa ga wannan ya koma zuwa ga abin da zai yi to dai wannan abin ba ni ne zan iya bayani a kansa ba na san masana ta cikin arziki da masana rayuwar mutane kuma ya kamata kungiyoyin da hukumomin da aka kafa don wato tausayin talaka kare masu zaluncin 'yan kasuwa mm. eh, da amfani da wajen a kara arziki kuma zai wahala su masu aiki irin su eh, kamfani abubuwan na hukumomin da ake cewa akwai abubuwan nan mai kara hakin farashin masu masu kutushi mai kan council akwai shi masu masu kutushi mai council idan su standard price da standard organization duka dai suna nan da yawa a kasar matsalar suna sa ido ne kan yan kasuwa da yadda suke sayo da eh, suna sa idanu kuma har yanzu cewa kai kana da hakki zaka iya ne irin abin nan ofiskin joyi da yawa mu kuma matsala mu ba mu da wayewa ne mun yadda a zalunce mu ko mu shiru mun ɗauka wannan shi ma yana cikin tawakkali ba tawakkali bane ba shi ne Kuma akwai hanyoyin da za a bi cikin dandama kuma aikin ko irin yan ko yan jarida da social commentators a irin wannan yanayin abin da ya kamata su ke shi ne wayar da kan mutane eh kuma jama'a in ba su waye ba ba za su kake su ba wani ma bai san akwai wannan abin ba duk wanda cutar shi zai yi kuma ya kamata mutane su cewa bin haƙƙi wato ibada ne ba wai tsanani ko rashin kirki bane ba da wani da wani zance kamar wanda mutane suke ganin cewa bin haƙƙi kamar rashin kirki ne hmm, bin haƙƙi ibada ne domin in ba a bin haƙƙi ana gyarawa ko a cikin zama a cikin zalunci mana wal ma da mun gode cikin shirin mutum tambayi za a samu su saurari lokaci da Dr. Ibrahim Adam Umar DC na yanzu cikin shirin zai zango na biyu wato

cikin shirin akwai wata tambaya da take cewa shin ya halitta mace ta nemi mijinki jikinta don kawai rashin haihuwa don baya haihuwa eh ita din kuma dai tsakanin su dai shi ana dai zaman aure kuma ba haihuwa a da ana magana da suke a da in shi ya suke ta ita shi ya ita ta nemi ita ta nemi ya sake ta wani saboda rashin haihuwa bismillahir rahmanir rahim na awal hmm. wato aure a musulunci ana yin su ne saboda wasu manufofi daga cikin manufofin akwai samun nutsuwa akwai eh, mutunci da mutunci wa kai cikinsu akwai kuma haifuwa yana daga cikin manufofin aure haihu don Allah sallallahu alaihi sallam na cewa ta zuwa bil wadud al walud inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyama ku auri mata masu iya bayyana muku kauna ku auri mata masu haifuwa don zan yi alfahari da yawan nan gobe kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam har ma malamai suke cewa to ya zaka iya gane matan da suke haihuwa ganin ka aure ta sai ka ce sai ka kalli yan uwanta idan suna haihuwa ko gidansu ana haihuwa shi kira sai ka da Allah to idan ya zama cewa mace ba ta haihuwa malamai sun nasanta cewa a rashin haihuwa yana daga cikin aibubuka wanda zai iya sa a miji ya saki matarsa ko mace ta nemi saki a gurin mijinta in ta nemi saki saboda baya haifuwa ba za a ce ta nemi saki da gangan har ma a ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ruwayan Abu Dawuda ayi mamra'atin sa'adat zawjiha kan fi ghairi ma ba'asin haramun alaiha ra'ihatu nan cewa duk matar da ta nemi suke a wurin mijinta ba tare da wani dalili mai karfi ba shin aljanna ma haramun ne gare ta inji manzon Allah salafin ma wannan in ba dalili ne wannan yana daga cikin abin da yake dalili cikin tafsir zalul mustana eh, na ga shek Malam Usaimin ya yi shafin wata ibara ta mai zalul mustana da ke magana akan cewa yana daga cikin abin da zai iya sa mace ta nemi ciki, to amma da yake Allah subhanahu wata'ala a wannan zamani ya kawo mun zamani ne wanda yake cike da ilimi ilimin da ya haɓaka akwai ilimin likitanci akwai wasu abubuwa wanda idan ma ya zamto ɗaya da cikin ɓangarorin mazajen ne suke da wannan matsala in dai ba wai amaniyin da yake ba ba in baya iya tsakuwa ne ko wani abu ne yake iya sawa a kan hanya yake kafi kan cikin ya halatta tsakanin mata da miji su je asibitin da ake liban amani na ta na shi a hada a kan masu ayi mahaifa ba haramun bane ba in je namijinta ne abin da yake haramun a musulunci shine abin da wasu turawa suke shine a mata ɗauki maniyin wani da maniyin wata ƙasar su sha wahalar ciki sai su je su a sa a mahaifa wata ta wannan wannan haramun ne domin ya suka ce shi wannan an wani ne uban wani ne uwarsa wanda an sani amma wa uwarsa wanda ta haife shi kuma wata aka samu ta cikin ta haifi ah, saboda haka ah, farko da kira aiki zuwa magana saki a abin a hankali a hankali saboda mun ga a tarihin annabawa da annabawa da suke hakuri da matan su tsawon lokaci wasu hasi da suka girma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haihuwa a cikin da ake hanifa wani ya zo gudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya rasu rasulallah ina fama da rashin haihuwa na tsawon da shi ba na haihuwa sai manzan kuma su to ina kai baka yawa ina kake baka yawan sadaka ina kake baka yawan istighfari ce sai je istighfar ya sadaka Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya bashi haihuwa har mulla ali al-qari da yake sharhin wannan hadisi yake cewa ai wannan kama a fili yake bakin alkur'ani sai ya ja ayar da na ja dazo cikin suratul nuh masu sakiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaykum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara cewa in kuka istighfari Allah zai iya kawo muku a haihuwa ma Allah alam to Allah ya sa mu dace malam za a iya haɗe sallar azhar da asar saboda ruwan sama an dai san fahimta akan maganan hada dan sallar nan cewa don Allah mutane da yake cewa ya halatta malamai sun nasanta cewa za a iya hada sallolin da suke iya haɗuwa kamar zahar da la'asar kamar magriba da isha'i saboda ruwan sama amma ba kamar yadda mutane suke yi din nan ba masu mazhabobin nan waɗanda suka halatta a haɗa sallah a mazhabar shafi'iyya da mazhabar anabila su a gurinsu ba a haɗa sallah dolen dole bana sai in abin ya faru sai in ga ruwan sama yana zuba baya yana zuba kuma idan ana tsammanin zuba su ne ba magana kaɗawa amma kabar malikiya su ne kaɗai suke gidan cewa idan ana tsammanin iya faruwar ruwan sama an rinjayar ana gani ga iska da wani hadiri ya za a iya hadawa. to amma su dai mazhabar mutu ta malikiya suke cewa idan kuma aka haɗa sai ruwan bai sauka ba to sai an sake sallah na masu cewa su yan malikiya ne su duba hashi ba adawi abinda ya faɗa kina a ƙasar sharhin musulun da yi wannan mafi Allah dan kan shi a mazhabin ta malikiya da haka duk wanda ke gawa sallah in ya haɗa an ba ruwan ba sai kuma ya saki in mazhabar maliki da bai dama mazhabar hana nafiya kuma an bar su saboda su gaba ɗaya gurin su su ba da haɗa sallah ko yaya ne ko akwai ruwan saman ko babu ruwan sama daidai tausayi mutane da nake yi nake ji ne wato ana matsawa wajen kafin wannan amma kuma ana barin wanda yake babu sabani a kayi ne, ladin ya ce jama'a su sallah a gida a yi sallah a gida bayan fiti idan aka ji ruwan sama na sauka to sai ladan ya ce jama'a ku yi sallah a gida sallo fi rihalikum in kai sallah a gida za a baka ladan sallar jami'i da dalilin ka da ibrahim da suna dalili na shine Allah ce man da man tara ka shay'a lillah aw wadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah ne ya sa bar wannan abu to sai ya bari to Allah in ya tashi zai ba shi ladan saboda abin da ya bari saboda dama Allah shi ne mai bari ladan shi ne kuma ya hana shi saboda haka sallo fi halikum ah, wannan kenan amma tambayar sake tsaye da ya ce ana haɗa tsakanin ashabul laasar dukan mu mazhabobin nan shafi'iya da hanabila su a su ba a haɗa sallah sai magariba da isha'i shafi'iya ne za a yi guda biyu wasu suka ce a'a wasu suka ce eh. su ne masu cewa za a iya haɗa azhar da amma kuma balin amsa wata tambayar ba da ba a tambaya ba ne hada tsakanin azhar da da juma'a juma'a saboda ai kaga ai juma'a ana yin ta a gurbin azhar ne wannan zance ne mai launi launin gaske ma a cikin mazhabin malamai hmm. an samu yan cikin malamai ta faɗa amma malamai da yawa sun kyanci can saboda abin da yake nassi azhar da la'asar ko magariba da shayi saboda hadisin abdullahi ibn abbas cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa da sallar magana da isha'i ba tare da tafiya ko a tsoro ba ba tare da tafiya ko kuma tsoro ko a wata ruwaya ko kuma ruwan sama tsakanin ya tsakanin azhar da al'asa lamarin dai ya kamata cikin uwana suna cewa hali ne haɗawa in akwai bukata in kuma akwai tabbacin takura da cutuwa to amma dan Allah a yi haƙuri a wasa da sallah saboda ne mana yin awwal subhanahu wa ta'ala yake inna salata kanat ke mu'minina kitaban mawquta da suka ganta nan Allah ya rubuta ta a kan mu'minai a matsayin wajibi ce kuma sai aka sanya mata lokaci wanda yake diddige lokaci wanda yake ce dole ba za a yi ta ce a wani lokacin yanda wanda ya yi sallar azahar da hantsi kaga lokacin ta bai yi ba za a ce ya sallar azhar ba hakan nan wanda ya yi sallar isha'i a lokacin magana idan uzurin da ya sa ya yi sallar ba uzuri ne karɓaɓɓe ba amintacce ba za a rubuta shi cikin waɗanda ya yi sallar ba a lokacin ta ba shigar lokaci kuwa ɗaya ne daga cikin sharaɗan sallah saboda haka ga abin da yake wato mutum ake so ya bi ya yi kafa kafa ya bar hankali ya tabbata cewa uzurin da zai sa ya haɗa sallar uzuri ne wanda yake aminci uzuri ne na gaske ba kamar yadda yanzu ake yi wa abun a sharuwar tsaye ba har an san wasu masallatai masu da duka wasu ma masallatan za ka ga kusan koyaushe su inda wani ta shiga musamman irin wannan wata na ake ruwan sama da yawa da kawai su kullum fitawa suke wasu suna ga sune ne masu tutiyar su ne mabiya mazhabar malikiya amma a nan gudun da ya ce abin bai dace da sun zuciya su ba ba sa aiki da malikiya domin malikiyan cewa ta yi wanda ya hada jami'i a tsammanin ruwan sama zai sauka in bai sauka sai ya ramu da bayan Allah abin da mai sauki ne ina amma ya kamata dai kowa ya ji don Allah sauki abin abin wasa da sallah babbar ibada ce ita ce abin da tarbi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya kamata a yi wasa da ala Allahu ta'ala na na'am to akal makalla za mu dakata na saboda mun lokaci mai sauran za ka iya turo sabonka kan lamba sufili ta sufuli shida sufili biyu tara tara biyu Akwai biyu Allah ya samu dace fatar a ci gaba da kasancewa tare da masu kasancewa da musu wannan shiri na a batan bai baya bata Wannan za mu je masu sauraro da za su kira mu akan namba sifili bakwai sifili shida daya takwas biyu takwas tara bakwai akwai kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku Alhamdulillah mai sauraro za ka iya kiran mu a kan lambar da na bada sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku. Na kira zautar muna da wani alayi. Wa alaikum salam. Barka da zuwa mai. Kawo malam yana ka. jin ka kai tambayar ka ya na jin muna da wani anan assalamu alaikum assalamu alaikum a nan mu guda biyu sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai assalamu alaikum alaikum <laughs> bayan idan yana godiya kin gai da malam da kasuwancin sa da yake da na ina da rikici kuma da kuɗi alƙi alƙi kayan da yake siyan kayan kuma da nake ɗora yi a cikin ɗaura. Don kai ta ba matan shi haka. Hmm. Kuma tana siyan kayan ba na siya musu tana cikin kyau. Kuma ke kika tsara kayan kamar da yi ishirin nawa ke samun riba a wani ce kuma ce. ta kudin ta ta cikin kayan kayan kuma ta yi ce kayan. To, eh, ina fahimtar da ke kira, ina nufin cewa kamar misali kina ba ta kuke naira dubu ashirin ne. saboda ya kince mata idan kika sayar da kayan dubu ashirin kina ce riban dubu dubu ashirin din amma ita kuma idan mutum ne sai ta ɗauki za ta bi a kwanci amma su ta mutu kudin bayan ta dabara na irin ta yan albashi da

bayan dubu ashirin ta baki naira dubu ashirin da shida in har kayan ki amma kuma ki ba ta fice in ta tashi ta mai da miki sama da abin da kika ba ta in da zallon ki ne a'a a yi an taɓa haka kasuwanci a ce za ka ba wa abokin ciniki da shi da sai kayan kuma ya ba tsora maka riba wannan dabara ce take yi don ta karɓi kuɗin wanda kuma ce bashi da ruwa ya ke wannan abin hanyar waɗannan zantukan ka biji malama kullu fardin jarra manfa'atan fahuwa ne ba ce malama ba shi karatun ba ne wannan yana haramun ne in kuma zaki kamar kin kina kokarin fitar da Allah ne ki dai mun gode mun gode sosai inda kin fahimta mun ake so in an fahimta kuma ya aiki da abin da malam faɗi to alaikum kana iya kiran mu akan namba sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili takwas sifili uku shirin mu na matambayi ta bata Ibrahim Adam Umar Disina ke amsa mana tambayoyin mu Assalamu alaikum Assalamu alaikum Alaikum assalam alaikum rahmatullahi wa Kai tambayar ka muna jin ka tambayan da nake suna na Muhammad. Na Yawwa, ina tambaya ne a game da Allah Azhar. Allah Azhar. Yawwa, akwai kwanakin baya da limami ya mana azhar da la'azar wai ya gafi ya haɗa kuma aka zo ba a yi ruwa ba. to yanzu yanzu ka mala ba ka to kai da ce ka biyu kayan liman ne amma kuskure aka yi liman ne zai dauka amma ka sani cewa irin wannan haɗe-haɗen sallan da babu ruwa musamman ma da rana abin da ake tsammani na wahala da takura ido na ganin idanu ba a cika samun su ba kamata dai yan uwa na limamai mu shiga ta yi mu da hankali a daina wasa da sallah mu wasa da ibadar mutane amma sai dama kai kayi ne eh, koyi da liman insha Allah babu komai akan ka wallahu ta'ala a'lam mun gode maka malam muhammad da ka yi tambayar ka mai muhimmanci a mai sauraro muna da sauran lokaci kuma za a yi mana amfani yadda ake ɗan jin wayar tarho ɗin namu tana tana ɗan ƙungi wa alaikum salam yawwa barka wane nura to kai tambayar ka nura mahajin ka to bari ta amsa, amsar tambaya da ta rasu bayan haihuwarta da kwana uku da Allah ya mutum da Allah ya ta rasuwa bayan a haihuwar da kwana uku za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma inda misali a ce mijin nata ne ya rasu ta haihu bayan rasu na ta kwana uku shi gidan da shi kenan ba ta kammala idinta cikin kwana uku amma yanzu sai da ta haihu sa'anin yin su da ka ba maganar a ce a yi sabon ciki ciki an riga an haife shi tun yana ajalai tun da gidan nasa na tsaye wallahu ta'ala ala na'am to Allah ya sa mu dace wa alaikum salam Ina tare da mutumin kauran da shi. to muna jin ka kai tambayar ka ina da yi da mana, tambayar da mana shi ne kan abin eh, da sallah na'am ana jirgin da liman ya ake da sallah da suke hadisi ya tafi sirrin nasa'i daga abu da abbas yana cewa sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake matafi in yi sallah a bayan wanda yake mazaunin gida da cika yi mazaunin gida ya sallah a bayan wanda yake matafi cika shi matafi dukkan da ya sallah a gida ko a daji ko a bayan ko a bayan limamin gida ko a bayan limamin da yake na matafi cikawa zai yi sannan shi matafiyi kuma da yanayi guda biyu in ya yi sallar bayan ɗan uwan suleiman matafi zai gutsa masu a biyu amma an yi sallar a baya sallar a bayan limamin da yake mazaunin gida cikawa zai yi sannan kuma ba daidai bane ba a zo ka samu mutane suna sallah sai ka jagi baka ce ke kana kasan ba ne ba yana da cikin abin da ba a so a ga musulmi yanayi wannan yanayin ba a so a ga musulmi a cikinsa yadda ga yan uwansa suna san da shi kuma ya koma gefe ya yi shiru hadisi ya tafi cikin suna da tsara tirzi kar ya zauna ya shiru kuma kar ya je ya sallan kashi kadai na'am san yana na'am cikin sallah bayan ya idar su daga wasu mutane a kwalliyar masallaci can a gefe yanci hmm. ba sai sallata da sauran mutane ba hmm. sai ya ce a kira wasu fata atar fara fara'isu kuma sai ka zo gaba da suna karkarwa manzo Allah ce musu mana haka kuma an ya ma'a me yasa ba ku shiga tare da mu ba hmm. ku ce ina karsabai na shiri harina mun yi sallah a jikin mu kiran da kuka jin ko da masallaci kuka sami limami na yau mutane sallah da ku sallah ku yi sallah sai ya zanto na fila gare ku sai zanto na fila gare ku to mulmarin suna faɗa cewa kamar yadda ba a so mutum ya ware gefe ya sallarsa da mutane a lokacin da limin yake kan mutane sallah ko kuma ko da bayan liman ɗin ya da sallah sai wani sabon jam'i kamar yadda ke a mazhabar mutum da kiya shine ra'ayi mafi kuwa shine ra'ayi imam muhammad shine ra'ayin ibrahim saka yin ibrahim da alhamdulillah ibn rahawiya cewa ba a so mutum ya yi sallah bayan liman ma ya idar da sallah akwai hadisin da mutane suke yawan faɗa hadisin cewa manzo Allah ya ga wani yana sallah shi ɗaya cewa zai ma wannan sadaka kuma ya kamata mu ba su ingancin wannan hadisi eh, malamai sun yi tawa ba akan ingancin sa a gabanin ba a gina hukunci a yasa saboda haka ba a so da ga wani abu na rashin haɗin kai ko na tawaya tsakanin musulmi da akan Allah ka ji bayanuka Allah ya sa mu muna da wani alayi ina ake na ambarka da shigowa shirin matambayi ba ya fata na malam ina mata tsoron yi ya halatta wasan da suka kai mutum goma a biyar da su ya haɗuwa mace ta jagoranci cikin abin da jama'a don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mace a cikin gidanta can cikin cikin gidanta ya fi mata alheri sama da kuma da sai a cikin farfajiyar gidanta wanda sai a can cikin cikin ta ita ya fi wanda ta yi a farfajiyar gidanta wanda kuma ta yi a cikin gidanta ya fi alheri kan wanda ta yi a cikin masallaci ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne wanda haka ki gwada mana abin da musulunci ya fi so mace shine ta yi sallarsa ita ɗayanta kuma a cikin ɗakin ta can a ɓoye amma wannan kuma bai hana cewa mace mata yan suka haɗu su damar suna da su yi jami'i da su yi ba amma da cewa jami'in nasu da za su yi ba shi da wani ƙarin alala ko ƙarin lada amma in sun yi ba wanda ya hana su saboda na aisha a rocho ta jagoranci mata sallah ummu salama ta jagoranci mata sallah ummu waraka ta jagoranci mata a sallah na kawo ah, wallahu ta'ala ta'ala to Allah ya samu dace assalamu alaikum Na'am barka da dare barka da shigowa wannan shiri. Sana abubakar daga Ibrahim Bako. Ana abubakar, yi tambaya. Tambaya na an isu ina tambayan malam ne cewa idan an idan ka yi sallah, sallan farilla, wai wanzan Allah ya yi addu'a bayan sallan farilla, wai ya kai tashi ne kuma akwai tsara. To, zance a kan cewa idan mutum ya idan da sallah ne ya kamata ya yi zikiri ya kamata ya yi ko addu'a zikiri da addu'a duka zikiri ne zikiri ko addu'a ta haka su gida biyu a akwai du'a'ul ibada a akwai du'a'ul matsala du'a'ul ibada shine dama can wato tsarin zikiri da salon zikirin da lafazin zikirin wani bisa da alaihi wa sallam ya karanta da da ake yi kuma ya faɗa maka mutum da ake yi shi akwai adadi aka faɗa maka adadi yanzu kan mutum bayan sallah abin da aka ce ya yi shine ya zikiru ibada ko du'a'ul ibada shi Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah zuwa dai kan addu'o'in da ake yi bayan sallah abin da Allah ya so, abin da ya fi mutuwa jiki hmm. shine ka fara yin waɗannan abubuwa abin da ji wasu malamai suna cewa ba a so ya yi addu'an da ake cewa da du'a'ul mas'ala du'a'ul mas'ala ita ce addu'an da yake matsalar kashi. Hmm. kana neman aure kana ganin kamar za a ka da kai a yi da sallah kai addu'a kana neman buɗe a kasuwanci bayan ka da sallah kai addu'a hmm. kana da damuwa bayan ka da sallah kai addu'a addu'a dama kai zaki da abin da zaka roƙa kuma lafazin ma naka ne biyu ka ciwo to irin waɗannan mm. sai aka ce abin da aka karantar a musulunci ne bayan sun da ba su ne suke da muhimmanci ba mm. amma kuma cewa cikin ka kammala waɗancan da ke kanka sai ka biye da wannan din ba wanda zai ce maka kayi laifi mm. saboda ita addu'a ba su da gurbi ba su da lokaci ba su da wuri lokacin da mutum ya je na so ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wata sa in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya yi daidai saboda haka wanda ya azanci a amfaka, shine abin da aka faso shine ka yi du'a'ul ibada bayan sallah amma kuma in kaɗa da du'a'ul masala ba wani abin da yake laifi a kanka ba bi da abin da na ta wannan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ummi ne daga Zanzibar. ummi. Ki tambaya. Ina tambayar malam ne game da wankan al'ada. Ko eh, lalle ne sai mutum ya tsaya kan kafin wanka? Wankan al'ada. Na'am, ya tsaye ciki. Eh, Mace ce kenan ko? malama bari na sake amfani da wannan damar ba. Hmm. in yi wa mutane bita in ci samu su yadda ake yin wankan janaba domin cikin abin da muke samu na tambayoyi kusan kullum hmm. sai ka samu wasu tambaye ka malam ya ake wankan janaba ko al'ada da wankan janaba da wankan al'ada da hailaki hmm. da wankan juma'a duk ɗaya ne duka sunan su wanke-wanke na ibada amma duk wanda nufin hadisi ya zo a kai shine da yadda ake yin sa su ne wankan haila da kuma wankan zanaba eh, eh, ba wankan jima'a kawai ba a suke wanka ba a rawar kal kalgakal kal ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi su amma malamai sun haka su musu goro shi ma ya shiga wankan ibada idan mutum yana da jinaba yana so ya yi tsarki idan mace ta jininsa ta ya ɗauke tana so ta yi wankan tsarki abin da ake so shine mutum ya ɗauki ruwansa hmm. a mota ne a kasko ne a roba ne ana so ya fara da yin alwala irin dai alwalar da ake yi in za a yi sallah wacce ake farawa da wanke hannu da kammala da wanke kafafu to sai dai in abin da ya shafi wankan al'ada ne ko wankan jaba ne in mutum ya so zai iya jinkirta wanke kaɗai sai eh, a rona su da da kasa bai wani fa bayan mutum ya tsarki hmm. in kai tsaki sai ke alwala bayan in kai alwala sai ka ɗebi ruwa ka zuba sau uku kanta daga nan sai ka wanke jikin ka na dama sai kuma ka wanke jikin ka na hagu idan ba ka wanke kafafunka ba sai ka dan matsa da jikin da kake sai ka wanke kafafunka in kuma ka riga ya ka wanke kafafun sun a karan farko hmm. ya halanta a duka ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ruwayan na Aisha ɗaya ruwayan Ummu Salama saboda haka tambayar ta cewa dole sai mace ta tsefe kanta ba dole bane ba mustahabi ne amma ta shiga wankan haila ita so amma in ta yi tsarki ba tare da ta ta warware kanta ba ta ba la'a ba kuma a kanta kuma ma ai musulunci ba ya dora wata da abin za su fara hmm. yanzu ce kullum idan mace ta yi wankan za su yi wankan gaba ta tsefa eh, gashin ta wasu kusan kusan sun yi su da zaba eh. in aka haka ta tattara a ciki wanda ala Allah ya da dace anan za mu dakata mun gude su ci da cikin cibar ku da sauraro tare da wannan shiri na matan da ba su wani mako idan muna cikin rayu za mu saki gawa a zin da ke Ibrahim Adam Obudi suna da suke tare da mu awal Musa ya kuma ke sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة